الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu lalai da maraba da sake saduwa da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar laraba wanda ya dace da goma sha uku ga watan ramadan shekara ta hudu da arba'in da ɗaya bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da garin maka zuwa madina kuma ita ce rana ta shida ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin bayan miladiyar annabi isa don ci gaba a cikin darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a darasin da ya gabata idan 'yan uwa suna biye da mu mun tsane ƙarshen aya ta ɗari da da hudu. yau kuma in Allah ya yadda za mu tashi farkon aya ta 195 a cikin wannan sura mai tarin albarka suratu ali imran farin Allah ta'ala fastajaba lahum rabbuhum anni la ubi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب Allah ta'ala ce fastajaba lahum rabbuhum nan take sai ubangijinsu ya amsa musu anni la udhi'u amala amilin minkum tabbas ne, bana tozarta aikin mai aiki a cikinku, ku min zakarin aw unsa shin mai aikin nan yana daga cikin maza ko yana daga cikin mata ba'dukum min ba'din shashin ku daga shashi yake fallazina hajaru to kaga waɗanda suka yi hijira wa ukhriju min diyarihim kuma aka fitar da su daga cikin gidaddajin su wa uzu fi sabili aka cutar da su cikin tafarki na wa qatalu suka yaki wa qutilu aka kashe su la ukaffiranna anhum sayiatihim lallai zan shafe musu munanan su zan shafe munanan ayyukansu gabarinsu wala udkhilannahum kuma lallai zan shigar da su jannatin aljannatai tajri min tahtiha al-anhar wadda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinta sawaban min indillah lada daga wajen ubangiji mai girma ɗaukaka wallahu indahu kuma Allah a wajensa ne husnul sawab kyakkyawan lada yake wannan aya baya ga ubangiji mai girma ɗaukaka ya gaya mana ɗabi'a ta waɗanda suke masu cikakken hankali da gamsashen imani waɗanda suka kasance ko da yaushe suna ambaton ubangiji mai girma ɗaukaka a lokacin da suke tsaye ko lokacin da suke zaune ko ma lokacin da suke kishingiɗe da kuma yanda suka kasance suna amfanuwa da tafakkuri da irin abin da ubangiji mai girma ɗaukaka ya halitta a cikin sammai da ƙasai suna addu'a suna tabbatarwa da ubangiji ta'ala cewa duk abin da ya halitta ya halicce shi ne bisa ga manufa bai halicce shi don wasa ba sannan kuma suka yi ikirari cewa sun amsa kirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da suka ji yana shela yana kira abu Allah a ƙarshe kuma suka yi addu'a cewar ubangiji mai girma ɗaukaka kare su ga azabar wuta kuma kada ya tozarta su a yinin gobe alkiyama kuma suka tabbatar wa da Allah subhanahu wata'ala siffarsa ta cewar shi ba mai saba alkawari ne ba to baya ga sun gama waɗannan addu'o'i shine sai ubangijin mu mai girma ɗaukaka yake ba mu labarin cewa Allah ya ji roƙonsu kuma ya amsa roƙonsu shine Allah ta'ala a wannan aya yace fastajaba lahum rabbuhum sai zamanto nan take ubangijinsu mai girma ɗaukaka ya amsa musu mahaliccinsu ya amsa musu roƙonsu ya amsa musu abin da suka roƙa kuma dama wannan ita ce ƙa'idar ubangiji ta'ala duk sanda bawansa ya roƙe shi to nan take Allah subhanahu wata'ala yake amsa roƙon bawa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa a ayoyin da ke cikin suratul baqara wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun Allah ta'ala ce kuma idan bayina suka tambaye ka dangane da ni ya ma'aikin Allah to ka ce da su ni makusancinsu ne ma'ana ina kusa da su wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid Allah ta'ala ya ce mu mun fi kusanci da shi fiye ga final cord da take jikinsa fiye daga lakar da take jikinsa Allah ya fi kusanci da ɗan adam fiye da ita saboda haka yana kusa da ku duk lokacin da kuka daga baki kuka roki Allah ubangiji ta'ala yana jin ku shi sa ce ujibu da'wata da'i iza da'an na kasance ina amsa roƙon mai roƙo iza da'ani altake a lokacin da ya roƙe ni da zarar ka roƙi Allah ubangiji mai girma ɗaukaka take ke amsa roƙonka to amma akwai bambanci tsakanin amsa roƙo da kuma tabbatar da abin da ka roƙa don wani zai ce to ai an ce ujibu da'watar da'i iza an. kuma gashi nan Allah ta'ala ya ce fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dhakarin aw unsa gashi can ya ce falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun to ya akai ni na roƙa ba a bani ba wani ya ce na daɗe ina roƙon kuɗi amma har yanzu ban gani da manyan kuɗi ba wani ya ce na daɗe ina roƙon lafiya amma har yanzu ban ganni da lafiya ba wani ya ce na daɗe ina roƙon aure amma har yanzu gorantaka tana cina duk lungun da na zagaya neman aure ban samu wacce take so na ba ko dai duk irin nau'in abubuwa da bayan Allah suke roƙon ubangiji mai girma ɗaukaka eh lallai in har ka ɗaga baki ka roƙi ubangiji mai girma ɗaukaka to Allah ya ji roƙonka kuma ya amsa roƙonka to amma cikin tabbatar maka da abin nan da ubangiji ta'ala ya karoke shi ya ji to shi kuma sai ka bar shi yana da hikimominsa kuma shi ya ga damar mai zai aikata saboda Allah ta'ala fa'alun ne lima yurid kamar yadda ya faɗa cewa fa'alun lima yurid abin da yake nufi abin da ya so shi yake aikatawa ba wai dole abin da kake so ubangiji mai girma ɗaukaka zai aikata maka ba duk lokacin da bawa ya roƙi ubangiji mai girma ɗaukaka to ya yi yaƙini ya sakankance cewa Allah ya amsa roƙonsa to amma cikin tabbatar da wannan abin da ka roƙa akwai hikima ta ubangiji mai girma ɗaukaka amma roƙonka ba zai taɓa faɗuwa ƙasa banza ba hikimar ubangiji ta ala idan ya ga dama ka roƙi abu ya take ya baka dan a lokacin ya san idan ya baka wannan abin maslaha ce a gare ka wani lokacin kuma za ka roƙe shi shi ya fi ka sanin kanka asa an takrahu shay'an wa sharrun lakum wa asa tuhibbu wa huwa lakum wallahu alamu, wa tumla ta alamu. Allah ya sani ku ba ku sani ba saboda haka rashanta abin nan da ka roƙa Allah subhanahu wata'ala ya san ba zai zamanto alkhairi gare ka ba sai kautar da kai ga barin addini ya hana ka sakewa a cikin rayuwarka to shi kuma ubangiji ta'ala baya nufin ya zalunci bayinsa saboda haka sai ubangiji ta'ala sai ya jinkirta maka shi ya canja maka da wani abin ba wannan ba ko kuma ya ɗauke abin da kanka ya bayar da shi zuwa ga 'yan uwanka wani za ka ga ya daɗe yana neman kuɗi yana roƙon Allah subhanahu ala kuɗi da rufin asirin rayuwa amma ya taso a haka Allah ta'ala bai bashi ba ya bayan da shekaru suka ja hankali ya hau jikinsa ya manyanta ‘ya'yansa sun taso sai Allah ta'ala ya sa su su zamanto masu kuɗi su kuɗance kuma Allah ya ɗarsa musu tausayin uban a cikin zuciyarsu saboda haka sai ya miƙe ƙafa suna zaune duk shekara sai an zo an rushe gidansa an canja masa sabon fenti an canja masa sababbin kujeru an samu sabuwar tv an sa masa sabuwar satellite an canja masa sabuwar mota an ɗinko masa bagobarar shadda an ka masa yana kafawa yadda ya ga dama shine aikin hajji shine umara a huce yana kwance cikin kwanciyar hankali Allah ya amsa roƙonsa wannan yana daga cikin kimar ubangiji mai girma ɗaukaka ko kuma Allah to Allah ya canja maka ka roƙi abu kaza to amma ga wani bala'i nan da ya tunkaro ka Allah bai baka wannan abun ba amma sai ya amsa roƙonka akan wannan bala'in sai Allah ya ije maka wannan bala'in shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa addu'ar da bawa zai yi addu'ar da bawa mumini zai yi tare da abin da ubangiji ta'ala ya kaddara zai same shi na wani bala'i ko na musiba sukan yi kokawa da junansu a sama sukan yi kokawa da junansu a sama ga musiba ta taho daga sama za ta duro maka nan kuma ka daga hannu ka yi addu'a addu'a ta yi sama sai su haɗa a tsakiyar sama sai ta yaƙar junansu idan addu'a ta fi ƙarfin musibar sai ta yi kace-kace da ita ba za ta same ta ba in kuma musibar ta fi ƙarfin addu'ar za ta zo ta same ka amma dai kai daga gani ka san cewa akwai kariyar ubangiji mai girma ɗaukaka inda abin su ya fi haka ko kuma ya zamanto ƙarfinsu ɗaya amma dai ko ƙaƙa dai addu'ar sai ta nan naushe musibar shi sa za ga mutum wani abin ya zo sai a ce dan ma Allah ya kiyaye kai da ba dan kiyayewar Allah ba ai da ba a haka za a ganka ba saboda ka ga wannan duk yana daga cikin kuma ubangiji mai girma ɗaukaka abu na uku zaka iya roƙa ɗin Allah bai baka a duniya ba dan ya san ba alkhairi ba ne a tare da kai amma yana nan ya je maka shi a yinin gobe alkiyama sai an je alkiyama bayan an gama maka ƙididdigar aikinka sai kuma a ebo wasu manya-manyan lada gima-giman ladaye sai a zo a zube maka su a gaba to wannan ai ban san da su ba daga ina a ce ba lokaci kaza ka yi roƙo ba ba lokaci kaza ka ce a baka kaza ba e na ce a bana an baka ka ce a to shine aka jinkirta maka su aka taskace maka su a yinin gobe alkiyama da aka sai su zamanto Allah ya cika maka ladanka da su ka shiga aljanna a can za fanta ma wannan shine abin da ake so mumini ya sa a cikin zuciyarsa shine Allah subhanahu wataala anan yake cewa falyastajibu li sai su roƙe ni wal yu'minu bi kuma su imani da ni cewar in dai sun roƙa tabbas na amsa ma wajen tabbatar da wajen zartar da abin da suka roƙe ni to kuma su jira abin da ni nake so zan musu ba abin da suke so ba abin da Allah ya ga yafi dacewa da kai shi zai maka ba wai abin da kai kake so ba Allah ta'ala ya ce la'allahum yarshudun ko za zamanto cikin shiryayyo to shine a wannan aya din ubangiji ta'ala ya ce fastajaba lahum rabbuhum anni la ubi'u amala amilin minkum min dhakarin an unsa wannan jumla ta anni la ubi'u amala amilin minkum min dhakarin aw unsa wannan shine jawabi na wato ainihin ijaba ta abinda suka roƙa din shine Allah subhanahu wata'ala yana tabbatar musu da cewa ba zai taba tozarta aikin su ba Allah ta'ala ya ce tabbas ni la wa amala amilin minkum ba zan taba tozarta aikin mai aiki a cikin ku ba min zakarin aw unsa sawa'un namiji ne shi ko mace duk wanda ya aiki Allah subhanahu wata'ala ya san aikin sa kuma ya tabbatar masa da wannan ladan aikin nasa Allah baya tozarta ladan aikin bawa shi yasa zamu ga lokacin da ubangiji mai girma ɗaukaka ya kawo hukunci na tahwilul qibla aka canja alqiblar musulmi daga barin kallon baitul maqdis zuwa kallon ɗakin ka'aba sahabbai suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wa sallama suka ce ya rasulullah akwai wasu daga cikin ƴan uwan musulmai sun riga sun mutu kafin wannan canji na alqibla to yaya matsayin sallar su take tunda su baitul maqdis suka yi ta kalla suka yi sallah annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar musu da cewa sallarsu ta yi kuma suna da cikakken ladansu har Allah ta'ala ya saukar da ayin da ke cikin suratul baqara yake cewa da su wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum kuma da dai ubangiji mai girma daukaka bai kasance yana tozarta imanin ku ba wasu daga cikin malamai suka fassara kalmar iman anan wadanda ce shine ayyukan ku na gari Allah ba zai tozarta shi ba wasu kuma suka fassara kalmar wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum da cewa shine salatakum Allah ta'ala ba zai taba tozarta muku sallar ku ba to shi ne a cikin wannan aya ubangiji ta ala yake tabbatarwa da duk wanda zai yi aiki na da'a Allah ba zai tozarta shi ba ba kuma zai tozarta aikinsa ba anni la udhi'u amala amilin minkum shi sa wata ayar yace inna allaha la yudhi'u ajra man ahsana amala tabbas ubangiji mai girba daukaka baya tozarta ladan wanda ya kyautata aiki matukar zaka kyautata aikinka Allah subhanahu wata'ala ba zai tozarta ka a duniya ba ba kuma zai tozarta ka a yinin gobe alkiyama ba sannan a cikin gabar ayar zamu ga taswiya yanda ubangiji mai girma daukaka ya daidaita tsakanin namiji da mace cewar ba zai tozarta aikin su ba kuma zai ba su cikakken ladan su Allah subhanahu wata'ala ce min zakarin aw unsa sawa'un wanda ya wannan aiki din namiji ne ko mace kowannensu su ubangiji mai girma ɗaukaka ba zai tozarta aikinsa ba kuma zai ba shi cikakken ladansa wannan sai nuna maka cewa ashe mace da namiji inda ta fuskar ibada ne matsayinsu ɗaya a wajen ubangiji mai girma ɗaukaka yanda namiji zai yi sallar azahar guda hudu haka hukuncin ta yake akan mace haka idan yana halin tafiya zai yi kasar guda biyu to haka shi ma hukuncin yake akan mace yanda namiji zai yi sallah a bashi lada goma haka mace yanda mace namiji zai yi sadaka yayi nafaka a bashi lada 700 to haka ita ma mace Allah ba zai tozarta ladanta ba akan samu bambance-bambancen hukunci hukunce akwai hukunce-hukunce da suka keɓanci iyaye mata amma waɗannan hukunce-hukuncen suna babu mu'amala ne ba a babin ibada ba sau da haka dan an halattawa namiji a wuri mata guda hudu ita kuma namiji ɗaya za ta zauna da shi a lokaci ɗaya wannan mu'amala ce ba ibada ba kuma mu'amala kowa da irin wacce take dacewa da shi kuma kowa akwai irin ɗabi'a da take dacewa da shi haka a bangaren gado dan an ce lizzakari misal hazil unsayin wannan mu'amala ce ba ibada ba amma a bangaren ibada a bangaren ibada kowanne matsayinsa guda ɗaya Allah yana alfahari da mai aiki a ciki ko namiji ko mace shi sa a gaba yace ba'dukum min ba'din ai jami'ukum fi sawabi sawa wato gaba ɗayan ku shashin ku daga shashi ne babu wani bambanci a tsakanin ku dukanku ta fuskar lada na inji ubangiji ta ta'ala daidai ne har ma wani lokacin za ka ga mace za ta fi namiji samun lada a wajen ubangiji mai girma ɗaukaka sai ka ga wata mace ma ta shiga aljanna ta bar mijinta a waje bai shigo ba saboda ta fi shi imani ta fi shi tsoron Allah ta fi shi kusanci da ubangiji mai girma ɗaukaka ku kalli yadda ubangiji ta'ala ya kasa gidan aure guda hudu a cikin alkur'ani akwai gidan da za ka samu mata da mijin dukkaninsu 'yan wuta ne akwai gidan da zaka samu mijin ne dan aljanna matar yar wuta ce akwai gidan da zaka samu matar ce yar aljanna mijin dan wuta ne akwai kuma gidan da zaka samu da miji da matar dukkaninsu yan aljanna ne in ka tafi gidan Abu Lahab zaka samu gidan taron kwaram da hamani. ne dukkaninsu hatsabu jahannam ne kamar yadda Allah ta'ala ya ce tabbati da abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahabin wa mar'atuhu ba shi kadai ba hadda su hammalatul hatab fi jiliha hablum min masad wannan da mijin da matar duk yan wuta ne kai gidan da kuma za ka je ka samu mai gidan dan aljanna ne matar gidan yar wuta ce saboda bata Allah ba mai gidan annabi nuhu da gidan annabi lutu alaihi salatu wassalam Allah ta'ala ce daradallahu masalan lil ladzina amanu mar'ata nuhin wa mar'at lil ladzina nuhin wa mar'ata lut Allah ya kafirai misali akan matar annabi nuhu da kuma matar annabi lut ta tahta abdaini min ibadin in ibadina salihaini fa khanatahuma falan yughni anhuma min allahi shay'a fa qila dakhulan nara ma'a dakhilin haka akwai gidan da zaka je ka samu mai gidan dan wuta ne amma matar gidan saboda ta ba Allah yar aljanna ne tafi gidan fir'auna wa daraballahu للذين وضرب الله للذين مثلا Allah ya buga misali ga matar fir'auna ga waɗanda suka yi imani wacce ta kasance a ƙarƙashin fir'auna shi kafiri ita mumina tana ta addu'a rabbim li indaka baitan fil janna ya ubangiji ka gina min gida a wajen ka aljanna wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min alqawmiz zalimin akwai kuma gidan da ake so su zamanto ba'dukum min ba'd gidan da zaka samu da matar gidan da mai gidan dukkaninsu suna aikin lada 'yan aljanna ne Allah ta'ala ya buga mana misali akan gidan annabi zakariya alaihi salatu wassalam inda ubangiji ta'ala yake cewa wa zakariya izna da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin fastajabna lahu wa habna lahu yahya wa aslahna lahu zawja Allah yake innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in kaga nan babu bambanci tsakanin miji da mata din dukkaninsu mutanen kirki ne shi yasa Allah ce. ba'dukum min ba'd ai jami'ukum fi sawabi fi sawabi sawa dukkaninku a fuskar lada matsayin ku ɗaya a waje na unji ubangiji mai girma daukaka daga nan Allah ta'ala kuma sai ya faɗi matsayin mummunai zaka samu cewa matsayinsu yana da bambanci ko shakka babu muminin da ya hijira ba daidai yake da muminin da bai hijira ba muminin da ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zamanto sabon annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai zo daidai da wanda bai zo zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba to shine Allah ta'ala nan yace fallazina hajaru kaga waɗanda suka yi hijira mana suka baro garuruwansu suka baro wuraren zamansu suka baro danginsu suka baro uwan uwansu suka baro su suka baro yaransu da ƙabila kai musu suka amsa kiran annabi sallallahu alaihi wa sallama suka zo suka rayu da shi a cikin garin madina wa ukhriju min diyarihim aka fitar da su daga cikin gidaddajin su saboda matsanta musu da ake da hana su yancin addini da aka ringa yi wannan ya tilasta musu dole tilasta suka fita suka bar wannan gari din wa uzu fi sabili kuma aka cutar da su cikin tafarki na inji ubangiji mai girma daukaka wa qatalu suka yaki wa utilu aka wato ainihin kashe su saboda daukar kalmar Allah ba dan komai aka yi musu cutarwa ba sai dan sun yi imani da ubangiji mai girma ɗaukaka kamar yadda Allah ta'ala ke faɗa a ayoyin da ke cikin suratul mumtahana Allah ta'ala ce yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbakum sun fitar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka kuma sahabbai sun fitar da ku daga cikin gidaddajinku sun fitar da ku daga garuruwanku ba dan komai ba an tu'minu billahi rabbakum saboda kadai kun yi imani da ubangiji a matsayin mahalicin kun yi imani da Allah a matsayin mahalicin ku wannan shine kadai dalilin da yasa aka fitar da su kaga wa uzu fi sabili din kenan kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa a cikin suratul buruj fama wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid Allah ta'ala ya ce ba wani abu ne yasa aka ringa cutar da wasu a cikin su ba sai dan kawai sun yi imani da Allah mabuwayi da yake abun godiya wannan shine kadai dalilin da yasa aka ringa cutar da su Allah ta'ala a gaba yace wa qatalu kuma suka yaki wa qutilu aka kashe su irin waɗannan Allah ta'ala yace la ukaffiranna anhum sayyi'atihim lallai tabbas zan wato ainihin kankare munanan ayyukan su gabarin Allah ta'ala zai shafe musu kurakuran su wannan ya nuna su ma suna da dan adamtaka sukan iya yin kuskure amma ubangiji mai girma daukaka zai yafe musu kuskuran su wala udkhilannahum jannatin kuma zan shigar da su aljannatai malamai suka ce a nan wajen ubangiji mai girma ɗaukaka ya ambaci kalmar jannat ɗin da siga ta jam'i don ya nuna maka aljannar ba guda ɗaya ba ce ba aljannar Allah ba guda ɗaya ba ce ba kuma babu wanda zai shiga aljanna ya zauna a gida ɗaya a lahira ba a kamfar gida in har ka samu aljanna to za ka samu cewa kana da gida a cikin aljanna ba guda ɗaya ba kana da gida na bene bene bene ba guda ɗaya ba sai sa ubangiji ta yake cewa jannat aljannatai waɗanda suke masu yawa na farko wannan ya nuna cewa aljannar ba wuri ɗaya bane ba gine-gine ne sai tal iya ganinka shi isa mun sha faɗa a cikin hadisin Anas ɗan Malik hadisin Ummu suraka a Ummu Harisa bin eh, suraka wannan Harisa ta bin suraka sahabi ne daga cikin sahaban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zo yakin uhud kafin a fara yakin uhud bai a san daga ina ba kawai sai ga wata kibiya ta kubuto ta zo ta cike shi ya faɗi a mutu kuma shi shi kadai ne a wajen mahaifiyarsa saboda haka mahaifiyar ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wa sallama take tambayarsa ya rasulullah fa haddithni an an ibni ya ma'aikin Allah haddithni an ibni ba ni labarin ina makoma dana yake in kana fil jannati sabartu in har makomarsa aljanna ce to sai in je in yi hakuri, wa illa ijtahadtu alaihi bil ijtahadtu alaihi bil tace idan kuma ba aljanna ne makomarsa ba to sai in je in tai masa kuka saboda bakin cikin rabuwa da ɗaɗaya filo annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace da ita ya umma harisa ya ke uwar harisa ki sani cewa innaha jinanun fil janna akwai gine-gine a gidan aljanna kaga wannan ya nuna aljannar ba guda ɗaya ba ce ba wa amma ibnuki danki kwa da kike tambayar ina makomarsa fa huwa qad asaba firdausil a'la shi kam ya dace da firdausil a'la min aljanna su ƴan manyan aji ne a gidan aljanna din suna firdausil a'la kaga wannan ya nuna mana cewa aljannar ba guda ba ce ba akwai gine-gine da yawa a gidan aljanna to haka duk wanda ya shiga aljanna din ubangiji ta'ala zai bashi gine-gine masu tarin yawa kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a da ke cikin suratul mu'minun ula'ika humul warithun allazina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun mummunai da Allah ya ta jero sufofin aikin a farkon suratul suratul mu'minun bayan ya gama jerowa sai ce ula'ika humul warithun waɗannan su ne magada kamar mai tambaya zai tambaya ce me za su gada sai Allah ya ce allazina yari al-firdaus su ne waɗanda za su gaji aljannar firdausi hun fi ha khaliduna kuma za su zama zama a cikin har abada shi ne hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wani wanda ka ga Allah ya halitta a duniya yana da gida a aljanna yana da kuma gida a wuta kowa yana da gida guda biyu kana da katon gida aljanna kana da katon gida a wuta idan kai aiki na gari ka dace da aljanna Allah zai baka gidanka a aljanna to ya rage yanzu kana da gidanka na wuta idan wancan bai aiki na garba ya shiga cikin wuta to ubangiji ta'ala zai ba shi gidansa na wuta to ya rage wancan gidan nasa na aljanna to sai Allah ya ce kai gaje gidansa na aljanna shi kuma ya gaje gidanka na wuta saboda haka alahira babu rigimar fili babu rigimar ba dan karamin fuloti Allah ya zo a dan yaka ba awon igiya a lahira dukkanin sa awon gwamnati ne tafka tafka kowa sai ya samu sa in aljanna ka shiga haka ubangiji ta'ala zai cika maka ka ya baka gidaje haka in wuta ka shiga hadisi ya zo a cikin musnad na Imam Ahmad ibn Hanbal Allah ya ji kansa da rahma annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa idan ubangiji mai girma ɗaukaka ya sanya 'yan aljanna a gidan aljanna aka je wuta aka tattaro masu imanin nan wanda yake da kwatankwacin ƙwayar zara na imani a cikin zuciyarsa za a fito da shi za a da da shi aljanna bayan an gama komai duk wanda ya cancanta ya shiga aljanna ya shiga duk wanda ya cancanta ya shiga wuta ya shiga sai ya rage babu wani wanda ya cancanta ya shiga aljanna a waje yana gidan aljanna amma kuma sai a zo a ga wasu gidaje na riras an rasa masu zama a ciki ita kuma aljanna ba za a bata haka ba saboda aka atake a wajen sai ubangiji ta'ala ya halicci sababbin halittu sai ya tofin din aljanna da su haga jannat din kenan aljannar Allah tana da yawa saboda haka ba wai gida bane guda daya shine Allah ta'ala ce la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wato aljannatai waɗanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinta a nan wajen Allah subhanahu wata'ala ya ambaci ƙoramun aljanna da cewa al'anha jam'i ne na kalmar annaharu wato ba ƙorama guda ɗaya ba ce ba ƙoramu ne waɗanda suke masu tarin yawa akwai ƙorama ta nono akwai ƙorama ta zuma akwai ƙorama ta giya Allah subhanahu wata'ala ce masalul jannatin lati wa idal muttaqun in kuna so ku san misalin aljannar da aka yi wa masu tsoron Allah alkawarinta to albishirinku kaɗe kunnen ka kajiya take Allah ta'ala ce fi fiha ha a cikinta akwai ƙoramu min ma'in ghairi asini akwai ƙorama ta ruwa wanda yake ba mai datti ba saboda haka ruwa ne tatacce a can ake fiye wata na gaske ruwan da in ka sha shi babu typhoid sai ka je aljanna wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu Allah ta'ala ce ga kuma wata tafkekiyar ƙorama, ita kuma ta tataccen nono ce wanda ɗanɗanansa mai canja ba ma'ana nonon gidan aljanna fresh milk ne baya lalacewa baya bugawa baya tsami haka kuma ba a masa mix ba a masa coge ba a masa almundahana ba a masa algus ba irin nonon yar fulani ba in ka samu wata yar fulanin da tsoron Allah bai gama ratsa zuciyarta ba sai ka ga ta ɗauko nonon kuma ta zuba masa kwalaba na nono wata ta zuba masa fulawa a ciki zo ana ce mata fillaya wannan noman tana wallahi a jamo nono ne mai kyau wodi nono wallahi mai kyau ne nan kuma ta ji ta masa ne to shi na aljanna ba haka yake ba na aljanna lan ya tagayyar ta'amuhu Allah ne yake gaya maka wannan labari din ba wai labari bane na wani bawan Allah labari ne na ubangijin halitta shi yayi nonan shi ya halicci nonan kuma shi yake baka labarin yanda yake to kuma duk yanda Allah zai baka labarin yanda yake hararo maka ma'anar ake kusanto maka da ma'anar ake kusa amma haƙiƙanin sanin ya kake sai sanin ya yake sai ranar da ka tsulluma aljanna din in ka je ka ɗanɗana a nan ne za ka ba da labari sannan Allah ta'ala ya ce wa an harun min khamri lazzatan lisharibi akwai kuma wata korama ta musamman ita kuma ta giya ce eh, giyar aljanna haka take wani lokacin ka ji ta mai sanyi wani lokacin ka ji ta mai zafi in kana so ka sha mai zafi din sai a kawo maka giyar citta in kana so ka sha mai sanyi din kuma sai a kawo maka wato tsimin giya haka za a kawo maka shi to haka giyar aljanna take saboda haka wanda ya kokari ya haramta wa kansa shan giyar duniya to yana da rabo a ta aljanna ba wai kuma iya giya ba duk abin da yake bugar da hankali shi ake kira da suna khamr suka ce alhamru kullu ma khamar al'aql duk abin da yake bugar da hankali ka ji ka dan yi wani caji kana ganin ka sama sama haka kana ganin kai daidai kake da kowa ba wani shege to wannan shi ake kira da suna khamr shi yasa muke kira ga matasan mu maza da mata ku ji tsoron ubangiji mai girma ɗaukaka ku guje wa abin da ubangiji mai girma ɗaukaka ya haramta muku na shan kayayyakin maye ku sani cewa akwai inda za a raka shi ku sani cewa akwai inda so kuke ku yi tatil to a aljanna ake yin tatil kuma ku sani cewa giyar duniya kayan bayan duniya da giyar da za ka sha da fakalin da banalin da roti da diyaza da za ka ɗirka wa cikinka a gidan duniya haukata ka yake ya lalata maka lafiya ya lalata maka rayuwa hatta kamannin ka canja maka yake duk inda ka kai da kyau idan kana shaye-shaye sai kaka ka koma wani baki wani dai ga kanan ga kanan idanuwanka sun yi luhu-luhu bakinka yayi baki kirin saboda ya zama to kamar salon sardesa saboda fitar da hayaki sannan haka za a ringa ganin ka baka da wani hankali muryarka ta fashe ta koma wata iri baka da nutsuwa baka da hankali in ka kowa shekaru a cikin dangin ku. ba wanda yake daukan ka da muhimmanci saboda ka saba ubangiji mai girma daukaka to Allah yana gaya maka giya a aljanna in taku ta duniya sakratul lisharibin ce tana sa masu shan maye to ita ta alkiyama lazzatul lisharibin ce sai dai ta kara maka nishadi da jin daɗi sannan Allah ta'ala ce wa anhar akwai kuma wata korama din min aslin ta zuma musaffa wacce take tatacciyar zuma e ita ma babu algus a cikinta ba a zuba mata karo ba ba a sa mata sukari ba ba a kona sukari an sa mata ba a ciki ba a zuba mata mazayar kwaila ba a'a iya zumar ce kadai ubangiji ta'ala ya tace ta aje to shi sa nan yace tajri min tahtiha al-anhar wato tafsirin anhar din shine waɗancan. Allah ta'ala yace sawaban min indillah ku kalli yadda Allah ta'ala ya kambama abin yace sawaban min indila wannan fa sakamako ne na lada daga wajen ubangiji mai girma daukaka wallahu inda hukusun tsawab kuma tabbas a wajen ubangiji mai girma ɗaukaka, kyakkyawan sakamako yake Allah ka ba mu kyakkyawan sakamako aya ta gaba Allah ya yace ne لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار الله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد كده يرؤيك kai kawon waɗanda suka zamanto kafirai a cikin garuruwa mata'un qalilun jin daɗi ne ɗan dan kadan thumma ma'awahum jahannam sannan makomarsu su za ta zamanto jahannama wa bi'sal mihad tur da makoma idan ta zamanto jahannama lakin allazina taqaw sai dai fa waɗanda suka ji tsoron rabbuhum ubangijin su lahum jannatun waɗannan suna da aljannatai tajri min tahti al-anhar wadda koramu suke gudana a ƙarƙashin ta khalidina fiha za su dawama a cikin ta nuzulan min indillah masauki ne daga wajen ubangiji ta'ala wa ma inda Allah kuma ku sani cewa irin abin da yake wajen ubangiji ta'ala na kyakkyawan masauki khairun shi ya yafi zamantowa alkhairi lil abrar ga waɗanda suka ba Allah to a nan wajen sai ubangiji mai girma ɗaukaka bayan ya gama wato kwaɗaitar da kai ni'imar aljanna sai kuma ya ja hankalinka da kada ka rudu da ni'imar duniya don wani zai ga ga imani ga takawa ga sunna ga kiyaye dokokin ubangiji mai girma ɗaukaka amma kamar a duniya yana shan wahala amma kuma ga wani wanda yake kafiri yana jin daɗi ya hau jirgi shine italiya shine faransa shine kaza shine kaza ko zazzaɓi yake yi sai ya haura ya bar ƙasa in ba yanzu da korona ta zo ta rufe hanya ba duk inda ya ga dama ya je kai ku gashi nan wajen duk azumi sai ka tashi kai ta kuka kana roƙon Allah ya kai ka ko da umara shi ko ya kai ka aikin haji kai ta mamaki ka ce tuwai mu shi nan wajen mu ba fa wani wajen muke so muje je ba makan nan muke so muje je <laughs> amma abu ya gagara amma mutanen nan wani ma sai ya hada da zage ce amma yan iskan nan suna ta yawo a cikin jirage mu ga mu ga yanda muke to shine sai Allah ya saukar da wannan aya yake baka hakuri yace la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad kada ya rude ka kai kawan waɗanda suka zamanto kafirai a cikin garuruwan duniya su ne can su ne can su ta yawo kamar tsuntsaye mata'un kalil jin daɗi ne ɗan kaɗan wato duk inda tsawon jin daɗin duniya ya kai ɗan kaɗan ne don za ka ga shekarun da za a ana jin daɗi ɗin ɗan kaɗan ne duk inda Allah ya baka aran shekaru ƙaddara a ingila aka haife ka aka yi goyonka a faransa aka yaye ka a amerika ka zo kai firamare kai nazari a dubai ka je jordan kai firamare ka je ina duk dai haka tun tasowarka kake yawace yawace a duniya to in ka kwatanta shekarunka gaba daya a duniya shekara 60 70 tamanin kai kaddara ma ɗari da Allah zai baka kana wannan ai mata'un qalil ne ita kuma lahira rayuwarta dawwamammiyar rayuwa ce da ba ta karewa shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace idan Allah ya gama hisabi aka shigar da al'an aljanna gidan aljanna aka shigar da 'yan wuta gidan wuta Allah zai sa mala'iku su ja kofar wuta su rufe Allah zai kalli 'yan aljanna ya ce da su ya ahalal janna huludun huludun bila ko ya ku 'yan aljanna zama ne na dawwama dindindin babu maganar mutuwa kaga kenan ka kwatanta shi wannan na duniya din mata'un qalil dan jin daɗi ne dan kankani daga 1980 kaza ne zuwa 1970 kaza shikenan an yi an gama shi kenan yanzu da zarar an binne ka sai dai kawai a ga 'yan social media suna sa rip ba ma za su yi maka doguwar addu'a ba sai dai abbreviation dan firamare ma bai san me rip take nufi ba to shine Allah ya ce wa summa ma'awahum jahannam sannan kuma fa suna da doguwan zangon rayuwa cikin azaba da rashin jin daɗi ita ce jahannama kai kuwa idan ka tsinci kanka a duniya ka dan sha wahala kana da dogon zangon rayuwa na jin daɗi ita ce aljanna yasa da annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ad-dunya mu'min wa jannatul kafir duniya kurkuku ne na mu'mini kuma da kafiri wata rana ibnu hajar kamar yadda suke rawaita ya je wani gari sai wani kafiri ya zo ya same shi yace to ni na kasa gane an ce annabin ku sallallahu alaihi wa sallama ya duniya wajen jin dadin mumini eh, kafiri ce aljanna kafiri ce wajen kurkukun mumini ga ka kai kuma babban malami ka zo cikin ado ana karrama ka ana waye ana waye ni kuma gani kafirin ban ji daɗin ba ina cikin talauci ibn hajar ya ce masa eh maganar tana kan hanyar ta ai wannan jin daɗin da kaga ina yi bai taka kara ya karya ba idan ka kwatanta shi da jin daɗin aljanna sai ka ga nan a takura nake kai kuma wannan wahalar da kake yi ba ta taka kara ta karya ba idan ka haɗa ta da wahalar jahannama sai ka ga a nan a cikin aljanna yake ce haka abin yake yace eh, sai musulunta to shine Allah ta'ala ya ce wa bi'sal mihad tir da makoma idan ta to wutar jahannama Allah ka kare mu sai Allah ya ce lakinin ladina taqaw sai dai fa waɗanda suka ji tsoron ubangiji mai girma daukaka irin waɗannan lahum jannatun suna da aljannatai tajri min tahti al-anhar wadda koramu suke gudana a karkashin ta khalidina fiha abada wato khalidina fiha za su dawwama a zama a cikin ta nuzulan min indillah masaukin su ne daga wajen Allah nan Allah zai sauke su kuma Allah ya gaya musu irin abubuwan da zai musu gara in ya sauke su aljanna wa ma inda Allah abin da ke wajen ubangiji ta'ala na kyakkyawan masauki khairun shi yafi alkhairi lil abrar ga waɗanda suka zamanto wato masu jin tsoron ubangiji ta'ala Allah ka sanya mu a ciki sai ayoyin da ƙarshe وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الله تعالى يقول وإن من, وإن من أهل الكتاب كما تبس أتكن وسو دقم زوال التافي لمن يؤمن بالله cikinsu akwai waɗanda tabbas sun yi imani da Allah wa ma'unzila ilaikum da abin da aka saukar zuwa gare ku ma unzila ilaihim da kuma abin da aka saukar zuwa gare su khashi'ina lillah suna masu jin tsoron Allah la yashtaruna bi ayatillah ba sa musanyawa da ayoyin Allah samanin ƙalila wata duka wacce take dan ulaika irin waɗannan lahum ajruhum inda rabbihim suna da ladansu a wajen ubangijinsu inna allaha sari'ul hisab tabbas Allah mai gaggawar hisabi ne ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani isbiru ku yi haƙuri wasabiru ku ƙara haƙuri warabitu kuma ku yi ribatsi wattaqullaha kuma ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihun kwa zamanto cikin wato marabauta waɗannan ayoyi aya ta farko ubangiji mai girma ɗaukaka yana ba mu labarin wasu daga cikin ahlul kitab da irin yadda suka zamanto suna da kyakkyawar ɗabi'a suna da imani da ubangiji mai girma ɗaukaka suna tsayawa tsayin daka wajen bin Allah subhanahu wa ta'ala kuma sun yi imani da alkur'ani sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama kuma duk irin abin da za ka ba su na jin daɗin duniya ba sa san da zancen ubangiji ta'ala don su samu wani abu na duniya shine Allah ta'ala ya ce wa inna min ahlil kitab tabbas a cikin wasu daga cikin ahalil kitab domin min din da ke cikin min ahalil kitab malamai suka ce tabi'idiyya ce ta kadirin zancen wa inna min ba'dhi ahalil kitab wani shashi daga cikin ahalul kitabi ne yahudu da nasara lamai uminu billah tabbas a cikin su akwai waɗanda suka yi imani da Allah Allah ne da kanan yake bada shaidar imanin su wa ma unzila ilaikum kuma suka yi imani da abin nan da aka saukar muku na Alkur'ani. wa ma unzila ilaihim kuma suka yi imani da abin da aka saukar musu in yahudu ne na littafin attaura in nasara ne na littafin injila sannan siffarsu ta gaba khashi'ina lillah sun kasance suna masu jin tsoron ubangiji mai girma ɗaukaka kai har ila yau daga cikin siffarsu la yashtaruna bi ayatin lahi samanin qalila ba sa musantawa da ayoyin ubangiji ta'ala wani jin daɗin wani kuɗin duniya ɗan kaɗan duk irin yadda ka kai ka ba su cin hanci su canja zancen Allah ba sa yin wannan Allah ta'ala ya ce ula'ika lahum ajruhum inda rabbihim irin waɗannan suna da cikakken ladansu a wajen ubangijinsu mai girma ɗaukaka wannan aya da ke cikin suratu ali imran haka ubangiji mai girma ɗaukaka ya faɗi su kuma haka alqur'ani ya ringa faɗar su iri-iri wuri-wuri a cikin alqur'ani daga ciki akwai ayin da ke cikin suratul ƙasasi Allah subhanahu wata'ala ce allazina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun waɗannan da ubangiji ta'ala ya ba su littafi kafin zuwan alkur'ani ko kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama hum bihi sun kasance sun yi imani da shi ko dai sun yi imani da alkur'ani ko kuma sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama tun kafin ma zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama irin su ne wa iza yutla alaihim qalu duk lokacin da ake karantar da su ayoyin alkur'ani sai ka ji sun ce amanna wallahi mun yi imani innahu alhaqqu min rabbina tabbas wannan gaskiya ne daga wajen ubangiji mai girma daukaka inna kunna min qablihi muslimin dama kafin zuwan waɗannan ayoyin mu mun musulunta jira muke kawai su bayyana mi a mu kara jaddada imanin mu to shine Allah ta'ala a wancan ayar da ya faɗi ladansa anan kuma sai ce ula'ika yu'tawna ajrahum marratayn bima sabaru irin waɗannan Allah ta'ala zai ba su ladan su ninki bi saboda haƙurin da suka yi hadisi ya zo a cikin sahih bukhari da muslim daga ruwayar abu musa al-ash'ari Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace salafatun yu'tawna ajrahum marratayn akwai dangin mutane nau'ikan mutane guda uku da Allah zai ba su ladan su sau biyu su double lada za su samu a cikin musulunci duk abinda suka yi suna da lada guda biyu mutum na farko annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce rajulun min ahlul kitab amala bi nabihi wa amana bi mutum daga cikin ahlul kitab wanda ya imani da annabinsa imani na gaskiya kuma da na bayyana ya imani da ni to Allah zai ba shi ladan biyayyar da yawa annabinsa zai kuma ba shi ladan biyayyar da yawa in ba yahude ne ya ba annabi Musa kuma annabi ya bayyana ya bi shi to zai samu ladan bin da yawa annabi Musa kuma zai samu ladan bin da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mutum na biyu bawa wanda yake mumini ya tsaya ya kiyaye dokokin ubangiji mai girma ɗaukaka sannan ya kiyaye dokokin ubangidansa adda haƙƙallahi wa haƙƙa sayyidihi ya cika dokokin ubangiji mai girma ɗaukaka ya kuma bayar da dokokin ubangidansa baya saba Allah baya saba ubangidansa to shi ma wannan Allah zai bashi lada ribi biyu sannan mutum na uku rajulun lahu ama ko kuma addaba jariyatahu mutumin da yake da wata baiwa a gidansa baiwa ce ka ɗauko ta a gidanka ka ba ta abinci ka bambanta abincinta da na iyalan gidanka ba za ka ta daga ƙauye aka kawo ta a matsayin baiwa ka zo ka ba ta abinci irin na 'yan birni ta ci ta yi kilin ta goge faso ta goge kaushi ta goge bakinta sannan kuma sun ma'addaba ha manzala ya ce sai ka ladabtar da ita da ka ba ta ilimi na addini ka ba ta ilimi na zamani ta haddace alkur'ani ta fahimci addini ka za ta a makarantar zamani ta yi firamare ta yi sakandare ta ma ta tafi har jami'a ta je ta yi karatun likitanci ko ta yi karatun aikin jinya ko ta yi karatun unguwar zoma saboda haka yanzu ta yi kilin ta goge kaushi manzala ce sun mazawwaja sannan kuma sai ka aure ta to nan kana da lada guda biyu to ina kuma a ce yar aikin gida ce saboda haka aka kawo maka yar aikin gida daga ƙauye ka zauna da ita ka ba ta abinci irin yadda ake ba wa 'yan gidan abinci ta samu kyakkyawar rayuwa ta samu kyakkyawan ɗaki da ac da komai sannan 'yar aikin gidanka ka sa ta a makaranta ta samu ilimi ga shi ta ci ta ƙoshi ta yi ilimi ta gama firamare ta gama sakandare ta ta je jami'a ita ma yanzu me za a gaya mata a birni ai ta ma daidai take da ragowar ta matan birni da ta taso kuma ta zamanto mace ta zama kilin ka zo ka zaunar da hajiya ka ce to kuma gata ta zama kanwar hajiya to kana da lada guda biyu sai dai karshen ta hajiyoyin zamani a rigima da su to irin waɗannan mazala yake ulaika yu'tawna ajrahum marratayn haka da ke cikin suratul bakara Allah ta'ala ya yabe su yace allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika na bi haka a cikin suratul a'raf Allah ta'ala ya ce wa min qaumi musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun a cikin mutanen annabi Musa alaihi salatu wasalam akwai al'ummar da suke a akan gaskiya kuma akan ta suke tsayuwa a ayat da ke cikin suratu ali imran makaranta a baya Allah yace laisu sawa a ahlul kitabi ba duka suka zama suka tare suka zama ɗaya ba min ahlul kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillah a cikin akwai dangin jama'ar da suke tsaye cikin dare suna tilawar ayoyin ubangiji mai girma daukaka ana allaili tsawon dare wahum yasjuduna suna sujada ga Allah akwai waɗanda suke wannan a cikinsu. haka a wata ayar ubangiji mai girma ɗauka yake cewa ƙul aminu bihi aw la tu'minu gaya musu ya ma'aikin Allah ku imani da alqur'ani ko kar ku imani da alqur'ani innal ladzina utul ilma min qablihi wannan ana cewa a gaya quraishawa ko mushrikai na laraba a gaya musu ko su imani da alqur'ani ko kar su imani da alqur'ani innal ladzina utul ilma min qablihi tabbas waɗanda Allah ya ba ilimi kafin alqur'ani ɗin iza yutla alaihim wata qira'a iza tutla alaihim in ana karanta musu ko in kana karantar da su ayoyin ubangiji ta ta'ala ya na lil azqani sujjada take sai kaga sun fada akan goshin su suna sujjada ga ubangiji mai girma daukaka wa ya na kaji suna cewa subhana rabbina tsarki ya tabbata ga ubangijin mu in kana wa'adu rabbina la maf'ula tabbas alkawarin ubangijin mu abin zartarwa ne dama Allah ya mana alkawari zai ka waɗannan gwalagwalan ayoyi gwalagwalan kalmomi gashi mun je su mun yi imani da su wa ya yakhruna lil azqan laki za zaka ga suna faduwa akan goshinan su ya bukuna suna kuka waya yaziduhum kusho'a. hakan yana ƙara musu kusho'i to a nan wajen Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana haka ɗabi'ar halin kitabi take sai dai a cikin ahalin kitabi sun kasu kashi biyu akwai yahudu akwai nasara to waɗanda suka fi yawa da dacewa a imani a cikinsu za ka samu su ne nasara amma yahudu 'yan kaɗan ne a cikinsu suke imani shi yasa za ka ga a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya ba su fi mutum goma da kaɗan ne suka yi imani ba 'yan gwammai ne suka yi imani wanda ya fi shahara a cikinsu shine abdullahi bin sallam ya yi imani tare da annabi sallallahu alaihi wasallama sai wasu 'yan tsiraru ba a samu da yawa waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama ba saboda haka waɗannan siffofi sun fi gazgatuwa akan nasara su suka fi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama amma adalcin alqur'ani wannan yake nuna maka adalcin alkur'ani adalcin alkur'ani bai sa ya yi shagulatin bangaro da yan tsirarin cikin yahudu ba yasa cewa min kaumi musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi adilun? yan kankani ne yan kadan ne amma alkur'ani bai manta aikin alkhairin ba inda wato ainihin babu adalci a cikin musulunci to da sai a shafe yi musu kuɗin goro to musulunci sai nuna maka a'a adalci shine komai ko mutum ɗaya ne a cikin su sai alkur'ani ya bayyana shi kama kaga a cikin nasara akwai su da yawa kamar yadda ubangiji mai girma ɗaukaka yake cewa la tajidanna ashaddan nasu adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu al ladzina qalu inna nasara waɗanda suka ce nasara sun fi kusa da waɗanda suka yi imani zalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما, ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق يقولوا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا, ربنا مع القوم مع القوم الصالحين فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ثوابا من عند الله saboda haka haka alkur'ani ya ringa bayar da labarinsu suna da saukin kai suna kuma haƙuri da juriyar zama da musulmi kuma suna da saurin shiga addinin musulunci shi sa zamu ga a cikin hadisin da ya zo a cikin sul bukhari wato ainihin hadisin ja'far ibn abi talib min da ya tabbata cewa lokacin da suka yi hijira zuwa ga habasha najashi ya sa ja'far ya karanta masa wani daga cikin ayoyi daga cikin alkur'ani ya karanta masa ayoyin cikin suratu maryam sai ga najashi yana zubar da hawaye kamar yadda Allah ta'ala ce tafidu a'inuhum min ad-dam haka idanuwansu suke zubar da hawaye min ma'arafu min al-haq saboda yadda suka san gaskiya haka shi ma ya ringa zubar da hawaye saboda ya ji gaskiya din kuma haka yazo ya musulunta bayan ya rasu annabi sallallahu alaihi wa sallama da labari yazo musu ya tara sahabbai yake cewa dan uwanku ashama ya rasu ku tashi ku yi wa dan uwanku sallah manzo Allah ya fita bakin gari ya masa salatul za'if Allah ta'ala ce la yashruna bi ayati llahi samanan qalila ulaika lahum ajruhum inda rabbihim inna allaha sari'ul hisab tabbas waɗannan suna da ladan su a wajen ubangijin su mai girma ɗaukaka tabbas Allah mai gaggawar hisabi ne a ƙarshe Allah ya ce ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda suka yi imani isbiru ku yi haƙuri wa sabiru kuma ku ƙara haƙuri al'imamu hassan albasari allah ya tabbatar masa da rahmar allah yake cewa a wannan aya ɗin ubangiji mai girma ɗaukaka ya umarci mummunai su yi haƙuri har sau biyu haƙuri na farko da Allah ta'ala ya ce ya yi lazina amanu biru ku yi haƙuri ai aladinikum wato an yasbiru ala Allah ta'ala ya umarce su da su yi haƙuri akan addininsu duk abin da zai same ka akan wannan tafarki na addini to ka yi ƙoƙari ka jure ka yi haƙuri kada ka yi rawa ta tsaya akan addininka wannan shine ma'anar ya ayyuhal ladzina amanu biro sannan da ya yace sabiru wato shine su yi haƙuri da cutarwar abokan gaba duk wanda zai cutar da kai a cikin musulunci ya cutar da kai dan kana addini to kai haƙuri da shi sannan Allah ta'ala ce wa rabitu ribati yana da ma'anoni masu tarin yawa daga cikin ma'anar shi shine ayyukan alkhairi daga cikin ma'anar ribaɗi ne taimakon yaɗa addinin Allah ku yaɗa addinin Allah daga cikin ma'anar ribaɗi ne ɗan adam ya bayar da zakkar lokacinsa da rayuwarsa don taimakon addinin Allah ya je ya tsara masallaci ya gyara hanyar masallaci ya saita mutane a sahu ya kaza ya kaza ya rikodin ɗin karatu a ringa watsawa ana wannan ba kuma ribaɗi duk wannan ribaɗi ne a ƙarshe Allah ta'ala ya ce wattaqullah kuma ku ji tsoron ubangiji mai girma ɗaukaka la'allakum tuflihun fa zamanto cikin marabauta wannan shine karshen ayoyin cikin suratul suratu ali imran da ubangiji ala ya kaddara mana fassarawa abinda muka fara daidai Allah ta'ala ka bamu lada wanda muka yi kuskure ko tuttuban harshe ubangiji ta'ala ka yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu